kamar yadda aka sani dai ranar 22 ga watan maris na kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin bikin ranar ruwa ta duniya taken bikin na bana dai shine aiki da ruwa abin da ke bayyana mahimmancin da ke tattare da samun ruwan sha mai inganci jihar lagos na ɗaya daga cikin jihohi a tarayyar najeriya da batun samar da ruwan sha ke ci gaba da zama matsala ga gwamnati da kuma al'umma duk kuwa da cewa jihar ta kasance jagaba wajen karfi zafin tattalin arziki to kowane irin matakai gwamnatin jihar take dauka na samar da ruwan sha ga al'ummar jihar ga dai architect kabiru ahmed abdullahi babban sakatare a hukumar samar da ruwan sha a jihar lagos gaskiya abu ne wanda ke da kalubale da yawa kuma cikin ikon allah muna tinkarar matsalolin Allah kuma yana ba mu nasara wurin yin gyara a kai mun fara yanzu muna karawa da addu'a mun gabatar da shirye-shirye da tsare-tsare daban-daban a kan yadda za a samu nasara za a inganta samar da ruwa mai kyau da kuma hana gurɓata ruwa da ke cikin ƙasa domin akwai bata gari masu gurɓata wannan ruwa na cikin ƙasa mun ɗauki matakai na ba da izini ga mutane masu sani wanda ke da fasahar yadda za a yi a fuddo wannan ruwa kuma da yadda za a yi a yada shi ga jama'a mika shi ga jama'a a cikin inganci ba tare da an gurbata shi ba. To a waje ɗaya na tambaye wasu masu gudanar da sana'o'i na yau da kullum a birnin na Legas wanda kuma suke mu'amala da ruwan a koyaushe game da ingancin samar da ruwan sha a jihar ta Legas da kuma abin da suke cewa. Gaskiya muna samun ruwa amma ruwan da muke samu ba irin gare-gare din nan bane wani lokacin za ga ya zo da irin ɗan hirkaki haka wani lokacin ya dan yi kunu-kunu haka. kwanaki sun ce sun yi gyara sun samar da sabbin layuka ko kun ga zahiri eh mun ga zahiri tunda a gidan da muke ma an tona an sa kuma ruwa ya zo amma dai ba mutane ba su iya sun jone shi ba tsohon dai layin da ruwan shi ake amfani da shi gaskiya kwanakin ba an sha wahalar ruwa ba a samu ruwa amma yanzu ana samun shi kadan kadan ba kowane lokaci ba kuma to ya ingancin ruwan yake kuran daɗi ne ko akwai gishiri gishiri gaskiya akwai gishiri gishiri akasare masu amfani da ruwan sha a birnin Legas je na kuka game da matsalar samun ruwa mai haɗe da gishiri kasancewar jihar na makwabtaka ne da wani bangare na tekun atlantika ruwan tekun da kuma kowa ya sani yana tattare da gishiri to kowane mataki gwamnatin jihar lagos take dauka na inganta na samar da ruwan sha mai daɗi sabanin na gishiri da jama'a ke kukan cewa suna karo da shi yau da kullum ga dai architect amin abdullahi babban sakatare a hukumar samar da ruwan sha na jihar lagos amma kuma akwai kalubale da muke fuskanta a jihar lagos na ruwan gishirin yana ƙara kwaranyowa cikin ruwan daji daɗi wannan ma kuma akwai ayyukan wasu ɓata gari da ke zuwa su haƙa rami in ba su samu ruwa ba ba sa toshe ramin saboda haka muna bin waɗannan ramin muka da aka haƙa su din da muka gansu waɗanda ba su amfani muna biya ana toshe su cikin ikon Allah so muna ɗaukan matakai kwarai da gaske wanda nan da shekaru shekara ɗaya biyu za mu zauna mu duba wani irin nasara muka samu kan irin matakan da muka ɗauka akan waɗannan al'amura a shekarar 1992 ne dai a wajen wani taron majalisar ɗinkin duniya akan ingantar muhalli da kuma ci gaban ƙasa wanda aka gudanar a birnin rio de janeiro na ƙasar brazil majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana domin bikin ranar ruwa da duniya baban ya jifin amurka daga legas